Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na yau Litinin 21 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba ya ko makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Maryam da kanin labarai. shugaban amurka joe biden ya amince ya gana da shugaban rasha vladimir putin idan har rashar bata dauki matakin soja ba a kan ukraine a cewar wata sanarwa daga fadar white house premier jihar new south wales a kasar australia dominic perrottet ya faɗa a yau litinin cewa ƙasar za ta bi sahun sauran ƙasashen duniya yayin da ta buɗe iyakokinta ga matafiya daga ƙasa da ƙasa bayan ɗage matakan covid-19 da aka sanya kusan shekaru biyu Wani jirgin saman yakin Iran ya fada a yau Litinin a wata unguwa da ke arewa maso gabashin birnin Tabriz inda mutane uku suka mutu. Ciki har da ma'aikatan cikin jirgin guda biyu a cewar gidan talabijin ɗan ƙasar. Kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani bam da ya tashi ya hallaka akalla jami'an tsaron farin kaya na civil defense su bakwai a jihar neja da ke arewacin najeriya ko da suka zo a cikin iko Allah akwai motocin sojoji guda biyu da na civil defense guda daya Allah ya kiyaye na sojojin sun tsallake sai na civil defense ɗin suka taka bom yan Nijar na ganin shirya zaben raba gaddama ita ce mafita wajen kawo ƙarshen dukkan wani kace na ce akan batun girke dakarun takuba na kasashen turai da aka ɗauko su da ƙasar Mali suna da kwarin gwiwar cewar majalisa wannan su ce sai abinda suka ga dama ko da majalisar ta karba majalisar je kana yi kaci in dai ana son tabbaci a san in al'ummar Nijar ta amince ko ba ta amince ba ai shi ne tsarin demokradiyya tuntuɓe al'ummar gaba daya kana ɗalibai da iyaye a najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan yadda shanin ilimi ke ci gaba da fuskantar kalubale musamman ilimin jami'a muna kuma dauke da shirin ilimi wanda yusuf aliyu haranje zai gabatar sai kuma ra'ayoyi da kuma saurare kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Joe Biden ya amince ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin idan har Rasha bata dauki matakin soja ba a kan Ukraine a cewar wata sanarwar fadar White House a jiya Lahadi. A sanarwar sakatariyar yada labaran fadar White House Jan Saki ta ce sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen Rasha sergei Lavrov za su fara yin tasu ganawar a wannan makon a Turai. Wannan tattaunawar ta diflomasiyya na zuwa ne yayin da Amurka ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar Rasha za ta kai farmaki a Ukraine, inda jami'ai suka tabbatar da cewa Amurka da kasashe abokan hulɗarta na Turai suna a shirye su sanya wa Rasha takunkumi yayin da suke mai da hankali akan kokarin warware rikicin cikin lamana. Saki ta ce a shirye Amurka take ta bi hanyar diflomasiyya don ganin an samu maslaha. haka kuma a shirye kasar take ta ɗauki matakai masu tsauri muddin rashar ta gwammace ta bi hanyar yaƙi kuma a yanzu da alama rashar na ci gaba da shirye-shiryen kai gagarumin farmaki a kan ukraine nan ba da daɗewa ba mai magana da yawon kremlin dmitry peskov ya faɗa manema labarai ranar talata da ta gabata cewa har yanzu babu wani ƙwaƙƙwaran shiri akan ganawar biden da putin kuma irin wannan zaman zai faru ne idan shugabannin suka ga cewa abu ne mai yiwuwa firimiyan jihar new south wales a ƙasar australia dominic perrottet ya faɗa a yau litinin cewa ƙasar za ta bi sahun sauran ƙasashen duniya yayin da ta bude iyakokinta ga matafiya daga ƙasa da ƙasa bayan ɗage matakan covid-19 da aka sanya kusan shekaru biyu A jiya Lahadi, ƙasar Isra'ila ta ce za ta bar masu zuwa yawon bude ido da ba su yi rigakafin cutar ba su shiga ƙasar daga ɗaya ga watan Maris. Duk da haka za a buƙaci matafiyan su yi gwaje-gwajen COVID guda biyu. Ɗaya kafin su bar ƙasar da suka fito daga nan kuma bayan sun iso ƙasar ta Isra'ila. Annobar COVID-19 ta shafi lafiya da kuma rayuwar jami'an lafiya a faɗin duniya. To madalla Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, bari mu fara buɗe taskar rahotannin namu ne daga tarayyar Najeriya, inda wani bam ya tashi ya hallaka akalla jami'an tsaron farin kaya na civil defense su bakwai a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Rahotanni dai sun nuna cewa wasu bama-bamai ne da ake zaton mayakan Boko Haram suka binne su akan hanyar zuwa ga Ladiman Kogo da karamar hukumar Shiroro. yayin da su kuma jami'an tsaron suka taka a lokacin da suke kokarin kai dauki a garin da 'yan bindiga suka mamaye tun jiya lahadi mustapha nasiru batsari na dauke da karin bayani wani mazaunin garin yarana mai iyaka da garin na galadiman kogo da ya nemi a sake sunansa ya yi karin haske ta wayar salula sun zo sun dinga samun gidajen mutane wuta sun daddasa bama-bamai a cikin gari wanda da safiyan nan ma har jami'an tsaro da suke bakin eh, damɗin shiro yi kokari su kawo ɗauki to ko da suka zo a cikin iko allah akwai motocin sojoji guda biyu da na civil defense guda ɗaya allah ya kiyaye na sojojin sun tsallake sai na civil defense ɗin suka taka bom ya tashi watsar da su ya kashe mutum bakwai cikin jami'an tsaro cikin jami'an tsaro ne na eh, a cikin civil defense ne motar civil defense ne su ne gaba ɗaya da suke su allah ya kaddara sojojin sun tsallake to civil defense da suke baya sai ya tashi da su da haka ya kashe mutum bakwai a cikin su to su suka sa bom din eh yan boko haram ne to yanzu wani hali wurin yake ciki ne a wuri yana ciki ana cikin ɗimuwa wanda gaba ɗaya hanyar ba mai bi. Kokarin jin ta bakin rundunar tsaron farin kaya ta civil defense ɗin a jihar Niger ya ce tura. To amma tuni rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Mr. Monday Bala Curious shine kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger. Su civil defense ba safe nan suka ji labarin suna wakilin su je domin su hada ah, security a wajen sai tashi suka samu wannan wannan damu. Na'am, ta yanzu hali wurin yake? Eto eh, yanzu an mu eh, mun riga ma yan sanda EOD wato masu aiki da boma boma je su ga yadda za su diffusing sura da gawa ba tare da wani damuwa kuma ba. Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga gwamnatin jihar Niger to amma ga abinda kwamishinan kananan hukumomi da masarautu da kuma tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Umar ke cewa a ranar Lahadin nan akan kokarin su na yaki da waɗannan 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger. Muna kuma roƙo mutane su ma 'yan community din cewa su building resilience. Ba za mu yi mu cin nasara ba sai da su. yan bindiga nan suna son su canja mana rayuwar mu ne. So da mu da su za mu haɗa kai mu haɗa karfe da karfe kuma gan cewa mun kai ga nasara. Wannan hari na tashin bam da yi tamkar wata ƙarin hujja ce da ke tabbatar da cewa mayakan boko haram ɗin sun mamaye matatsar ruwa na shiroro ɗaya daga cikin tashoshi uku da ke samar da hasken lantarki a Najeriya har ma da wani bangare na ƙasar Nijar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. da Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Wani jirgin saman yakin Iran ya fada a yau Litinin a wata unguwa a arewa maso gabashin birnin Tabriz inda mutane uku suka mutu ciki har da ma'aikatan cikin jirgin guda biyu a cewar gidan talabijin ɗan ƙasar. Shugaban ƙungiyar agajin Red Crescent ta ƙasar ya ce jirgin ya faɗi ne akan wata makaranta kuma cikin waɗanda suka mutu har da wani mazaunin unguwar. Wani jami'i a yankin Muhammad bagir Hanover ya faɗawa gidan talabijin ɗin cewa dama a rufe makarantar take a lokacin da jirgin ya faɗo saboda annobar covid-19 ya kuma ce jirgin na yaƙi ne mai lamba f5 sannan kuma ya faɗo ne da misalin karfe tara na safe a agogon gmt a tsakiyar unguwar tabris da ke manajam a yanzu haka dai ana kan gudanar da bincike asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef a jiya lahadi ya sanar da bukatar gaggawa ta samar da tallafin kuɗi don taimakawa dukkan malaman makarantun gwamnati a afghanistan a watan janairu da fabrairu yana mai cewa tallafin zai ba 'ya'ya mata da maza da ke tsakanin shekarun zuwa makaranta damar ci gaba da samun ilimi wani shirin ba da tallafin kuɗi na tarayyar turai da ke samar da kwatankwacin dala amurka 100 a wata ga kowane malami zai tallafa wa kiyasin malamai maza da mata 194 a faɗin ƙasar waɗanda ba a biya su albashi ba tsawon wata shida a wata sanarwa unicef ta ce hukumar da kuma abokan hulɗarta sun ɗauki wannan matakin ne bisa la'akari da muhimmiyar rawar da malaman ke takawa ta ɓangaren ilimi a afghanistan inda ake da kimanin ɗalibai miliyan takwas da dubu ɗari takwas da ke makarantun gwamnati muhammad ayoya wakilin ƙasar a unicef ya ce biyo bayan rashin tabbas da wahala da malamai da yawa suka fuskanta tsawon watanni unicef na farin cikin tsawaita tallafin gaggawar ga malaman makarantun gwamnati a afghanistan da suka himmatu wajen ci gaba da koyar da yara. madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ayyana shirin gabatar da batun baiwa rundunar takuba ta kasashen turai da barkande ta kasar faransa izinin girke dakarunsu a kasar bayan fice wasu da kasar mali 'yan Nijar na ganin shirya zaben raba gaddama ita ce hanya mafi a'ala wajen kawo ƙarshen dukkan wani kace na ce. Wakilin murya Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A watan Maris ɗin da ke tafa ne Firayim Ministan Nijar Uhumudu Muhammadu zai gabatar wa Majalisar Dokokin Ƙasa hujjojin gwamnatin sa kunce domin neman yardar 'yan majalisa akan matakin girkin sojojin rundunar ta Kuba da Barkan a ƙasar wanda ya biyo bayan yanayin tsamin dangantaka a tsakanin ƙasashen Mali da Faransa. A cewar ɗan Majalisar Dokokin Ƙasa daga bangaren masu linjaye Honorable Kallamu Tari tantauna wannan batu a majalisance hanya ce ta tantance matsayin gwamnati a idan wakilan talakawa. in ba a tai majalisa ba gwanne yawa suka yi wannan ya ce a kaza ya kamata a yi wannan ya ce kaza ya kamata a yi a je majalisa duk irin gwaninta da aga mutum da gyaran da mutum ke son ya kawo sai ya kawo shi kuma shaida ce ga 'yan ƙasa duka abin gaba a yi shi ɓoye ba babban manufa ta wannan abu shine gwamnati ya ce bisa ga wannan abu na ɗauki matsayin ma sadaukar da kaina wannan gwamnati zai kai wannan shawara a gaban majalisa in wasu ya yarda ta ba zai sabka wani gwamnati shi hau don shi ba da wata shawara wadda ta yi wannan. sai dai shugaban jam'iyyar ordn tarmamuwa ta kawancen jam'iyyun hamayya malamin masani adamu na ganin tunkarar talakawa kai tsaye da wannan batu ita ce hanya mafi a'ala wajen warware wannan dambarwa. suna da kwarin gwiwar cewar eh, majalisa wannan tasu ce sai abin da suka ga dama ko da majalisar ta karba majalisar je kana yi kace in dai ana son tabbaci a san in al'ummar Nijar ta amince ko ba ta amince ba ai shi ne tsarin demokradiyya tube al'ummar gaba daya akwai kasashe da dama a kasar a kasashen nahiyar turai wanda suke irin wannan da ake cema votation switzerland ita votation kimi ne zaben raba gardama da an kawo rikici bisa abu sai a ce ku tsaya wai an yarda da ayi kaza ko ga ayi kaza mutane su je su je rashin hukuma a kusan kashi biyu daga cikin uku na fadin kasar mali ya yi sanadin lalacewar sha'anin tsaro a 'yan shekarun nan a jihohin tilaberi da tawa saboda haka mahukuntan nijar ke daukan zuwan sojojin takuba da na barkan a matsayin matakin rufewa 'yan ta'adda hanyoyin shiga kasar dama horon shi ce a can ita ce ke da sassanin yaki wuri-wuri ita ke tsaron har 'yan majalisar ɗumkin duniya daga bakin lokacin da an ce ta gama kaya ta haita daga nan wurin mu ba mu da kowa abokin aiki wanda ke can cikin cikin malin daga bakin babu wanda zai tara atara atara da mu to shikenan kenan matsala duka ta zanta mu to amma yan adawa na kallon wannan mataki da wata fuska ta daban su wannan eh, eh, rundunoni sun saba duk inda suke babu wani da wanda zai tambaye su abin da suke musamman ma mun gani a kasar mali to irin wani yarjejeniyoyi da suke sa aka yi ko da sojojin faransa sun yi wani barazana ko sun halaka wani abu ba za a tambaye su ba hmm. ba za a yi masu larwai ba ba za a hukunta su ba in ma sun yi wata barna to hukumar nijar za ta ɗauki nauyin haka labarin ficewar waɗannan dakaru zuwa nijar sakamakon tankiyar diflomasiyar da ta ɓarke tsakanin mali da faransa wanda ainihi aka fara jinsa daga bakin shugaba emmanuel macron abu ne da masana ke kallon sa tamkar wani yunkurin da zai fake da shi don ƙara wa kansa kwarjini a wajen jama'ar kasar waɗanda za su halarci runhunan zaɓe a watan afrilun da ke tafe sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Tuma da la'agai da Sulaiman Muni Barma da wannan rahoton. Har yanzu a Najeriya dalibai da iyaye suna ci gaba da nuna damuwa akan yadda sha'anin ilimi ke ci gaba da fuskantar kalubale musamman ilimin jami'a wanda sau da yawa yake haɗuwa da matsalolin yajin aiki. wannan na zuwa ne a lokacin da kungiyar malaman jami'o'i ke gudanar da yajin aiki na makonni hudu yayin da ɗalibai kuma ke zaune a gida daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton an jima ana ta tsokaci akan ilolin da yajin aikin malaman jami'o'i na najeriya ke kawowa ga sha'anin ilimin kasar kuma har yanzu an kasa samo hanyar magance matsalar ta yajin aiki duk lokacin da malaman jami'o'i suka tsunduma ga yajin aiki ɗalibai musamman 'ya'yan talakawa su ne abin ke shafuwa kai tsaye bisa ga yadda matsalar ta ki karewa da kuma damuwa da halin da ake ciki yanzu ya sa kungiyar ɗalibai ta najeriya da ya barazana ɗaukar mataki muddin gwamnati da kungiyar malaman a kasa shirya kansu to sunana comrade usman ayuba kuma ni ne mataimakin shugaban ko in ce deputy chief wanda ke kula da harkokin ɗalibai na shugaban kungiyar ɗalibai na najeriya kwamar sunday ashefon mafi abin da ya sa muka shigo wannan sokoton mun zo ne akan maganar asu saboda a lokacin ne ga congress ga kowa kowa zai faɗi opinion ɗinsa musamman me wata matsayi ya kamata najeriya ta ɗauka ko ɗaliban najeriya kamata su ɗauka akan wannan strike ɗin an zo labul din da aka yarda cewa gaskiyar magana mun daina yarda cewa asu ko federal government tafi yajin aiki yanzu mun yanke hukunci ashirin 28 ga wannan wata in dai har ko asu ko federal government ba su yi wani abu ba abin da zamu shine zamu je mu tare international airport duk wani airport da ake tashi zama international zai zama close kwara a ce kowa ya daina komai a ko ina sannan duk wani federal road da take kan hanya zamu je mu blocking ɗinta ba wanda zai kara mun federal road amma na sai mutum a local organization zai ce aka local abubuwan sai amma duk wani abu na federal government zamu shooting ɗinsa off su ma asu za mu je mu condemn din su mu kuma rufe ofis din su minister of labor zuma za mu closing din ta daina wani aiki minister of education ma kwara su daina aikin gaba daya kwara daga baya in an zo an yi din wani feature din Najeriya saboda duk abin da ake magana ake ta Najeriya in kuma ake ta Najeriya magana ake talaka to shi kuma talakan shi ne dan Najeriya don kuma mu ne zamu zama mu ma anan gaba zama wasu daga cikin shugabannin kasa wasu kuma abu sau da yawa kungiyoyi na barazana har ma da afkawa cikin yajin aiki duk da yake hakan kan kara kawo cikas ga rayukan yan kasa yanzu da yake malaman jami'a sun tsunduma ga yajin aiki dokar mataki da kungiyar dalibai ta yi ba zai kara jefa jama'a cikin damuwa ba. In an ce za a kwaci yanci wasu abubuwa za su faru wanda dole mutum zai haƙuri da su. Mu dinnan duka muna da iyaye kuma duka iyaye mu talakawa ne. In mun fita mun ci mai wani abin sun san cewa wannan abin ga abin da zai resultin. Kaga kenan da a ce akwai wani laifi tunda duk muna da iyaye za su ba mu shawara cewa wannan abin zai jefa da wani abu kamar haka. Kaga kenan ba abin da zai faru. Kamar yadda na gama 'yan lebo. Lebo in za su yi shooting down Najeriya ba sa cewa saboda iyaye ko mu ɗalibai za mu shiga masifa a su kawai wannan target din salary din ne. to kaga mu ta gida mako shi a dawo makarantar kawai shine abin da ke muke so to ko yayan yara ke kallon wannan barazanar duba da cewa akasari yaran su ne wannan matsala ta fi shahuwa kai tsaye gwamnati tarayya da asu kamar giwaye ne biyu waɗanda suke faɗa tsakanin su to bai kamata a ce ya shafi talakawa saboda haka gaskiya muna goyon bayan wannan ultimatum din da an ka bayar saboda haka ga Allah ya sa kuma zai yi amfani ga talakawa ra'ayina dai kamata ya dai a daidaita tsakanin su da kuma 'yan makaranta ɗin don a aikin bai da wani amfani. Duk lokacin da aka samu irin wannan canki a tsakanin malaman jami'o'i da gwamnatin Najeriya, jama'a sukan yi ta kiraye-kiraye kuma har yanzu dai an kasa shawo matsalolin. Ko wannan matakin da ɗalibai suka ɗauka yanzu zai tasiri lokaci ne kawai zai nuna. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro duk a cikin batun cusa ra'ayin karatu ga ƙananan yara da zai amfane su a rayuwa ta gaba. Wannan makon zamu ji daga bakin Farfesa Murtala Sabo Sagagi, wanda yake ganin akwai sauran jan aiki a bangarori da dama da suka haɗa da gwamnatoci, iyaye, malamai har ma da ɗalibai. Haka zalika yana ganin idan ba tashi tsaye cikin sauri aka wani abu ba, to hakan kan iya kai ga ƙasar cikin mawuyacin hali a nan gaba. Lahi kamar da ka ce eh, a ilimi da kuma harkar karance-karance ko ma wani iri ne abu ne wanda babu wata al'umma da za ta wato ci gaba ba tare da cewa ta ba da muhimmanci wajen wannan bangare ba kuma kowa ya sani cewa shekaru ashirin baya da suka wuce ana ta gunagunin cewa gwamnatoci ba sa sa irin kudaden da ya kamata a ce sun sa a bangaren ilimi har ya kai lokacin da ya kasance cewa yanzu yawan mutanen ya kai yadda ma kusan ko gwamnatin tana son ta sa kudaden da take so din to an ce in dambu ya yawa baya jin mai amma duk da haka dai dole ne ya kasance cewa gwamnatoci na kananan hukumomi da jihohi da kuma ita kanta gwamnatin tarayya ta ƙara irin kasan da ya kamata ta bayar a bangaren ilimi amma duk da haka shi ilimi shi kansa wato ai zuba jari ne domin ba jarin da ya fi wato mahimmanci a duniya irin jarin da yake cikin kwakwalwar dan adam to saboda haka ko kana da jari na aljihu idan baka da jari na kwakwalwa to dan aljihun wata ran zaka waye gari babu komai a cikin sa saboda kwakwalwa ita take samar da abin da yake shiga cikin aljihu saboda haka wannan magana da kai magana ce akan hanya kuma yanzu ya kai lokacin da dole da su kansu saboda haka su kansu ah, kamfanoni na 'yan kasuwa dole shi sa ga yanzu ake kokarin akwai waɗansu wato hukumomi ma da aka sa domin tattara harajin da irin kamfanoni suke bayarwa saboda inganta ilimi da sauransu kusan yanzu a cikin jami'o'i kafin ka gwamnati ta yi gini ɗaya to wannan kuɗaɗe da kamfanoni suke bayarwa za ka ga gini goma da suka gina to kaga kuwa ah, wannan ya taimaka sosai amma duk da haka dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen samar da kuɗaɗen da ake bukata domin inganta ilimi a wannan ƙasar. ana magana da ilimi kace shine babban jari kuma abu ne sananne haka to amma eh, ya kake kallon ilimi na wani bangaren ya kamata a ce gwamnatoci na saka jari a kansa misali to alhamdulillah shi da ilimi na farko dai shine ka samar da mutane ilimin da zai kasance cewa sun san abin da suke yi ah, ya danganta ga irin fahimtar da Allah ya ba mutum misali a wanda za ka gani cewa dai da kasashe a aji dage sai ya koyi karatun boko sai ya yi lissafi sai ya iya turanci to zai yi maka daidai iya gwargwadon abin da kai kake so amma ba shi abin da yake so ba saboda shi ya fi son ka kai shi makaranta wadda ka koya masa abin da zai yi da hannunsa akwai kuma wani wanda ya fi son ka koya masa wasu abubuwa waɗanda suke kamar eh, na, fikira ta mutum misali akwai waɗanda suke bangaren wake-wake rubuce-rubuce da sauransu saboda haka shi ilimi ba a takaita shi a ce a'a ga ilimin da gwamnati za ta bada da muhimmanci a kai ya danganta sai gwamnati ta kalli al'ummata ta ga wani irin wato fasaha mutane suke so a wata kasa da na sani a ban ba aiki da 'yan kasar. a nan gabas ta tsakiya waɗanda su tun daga wato primary suke tantance yara akwai yaran da suke sa su ɓangaren boko a ta karatu har digiri da digirgir akwai waɗanda kuma sun tabbatar da cewa ba su da nasibi a wannan ɓangaren saboda haka su kuma sai a sa shi wasu hanyoyi na sana'o'i ko na hannu ko irin na abubuwa wanda mutum zai yi a hannu ta bangaren kwallon bangaren eh, wasanni bangaren kere-kere da sauransu to shi sa za ga a wannan kasar kusan kowa idan ya tashi ya kai shekara goma sha takwas to ya san me zai a rayuwarsa to saboda haka yana da kyau ya kasance cewa gwamnatoci an tsaya da makarantu kamar irin wannan conference ɗin da ake yi da kuma 'yan kasuwa domin a zauna a yi wata tattaunawa wato ta musamman akan yadda za a tsamo ilimi daga halin da yake ciki yanzu. Kai magana 'yan kasuwa daga cikin mahalarta tare nan akwai eh, masu wallafa littattafai musamman littattafan da suka shafi sha'anin koyarwa a mataki ga yara ƙanana a matakin firamare. Da yawa an koka cewa ba sa yin rubuce-rubucen littattafai da suka dace da al'adun yankuna daban-daban misali ta yadda yaran za su fahimci wato za su yi saurin fahimtar abin da ake gaya musu A da haka ana ganin akwai bukatar su saka jari sosai a wannan fannin su kan suna bukatar wato alkibla daidaita alkibla su me ra'ayinka game da wannan to da farko dai wannan shine idan mutum yana bangaren kudancin najeriya idan zai rubuta littafi kusan ba za ka zarge shi ba idan ya ba da misalai da waɗansu hanyoyi waɗanda ya dace da irin al'adarsa ta wannan wajen so ni abin shawara ta anan shine wasu bangarorin da suke cikin ƙasar su ma kamata a wato karfafi gwiwar marubuta na wannan bangaren domin su ma su ringa rubutu wanda ya dace da irin al'ada da fahimtar jama'a ta wannan waje ba ka a ce a'a lalle lalle sai an dogara sai wani bangare ya dogara ga wani bangare ba duk da dai cewa ilimi ilimi ne ko ina yana da amfani to amma dole sai ya kasance cewa ko ina ya kasance kamar yadda muke karanta littattafai na mutane wanda suke kudu to ya kasance mu ma akwai littattafai waɗanda suke anan wanda su ma 'yan kudin suke amfani da shi na farko dai zai kara mana ilimin mun sanin yanayin al'ummar mai yadda take da kuma sanin yadda al'ummar wasu wajejen masu ke so wannan ni abin da nake gani kenan ya kamata karsashi da kuma kwarin gwiwa na mutanen mu na nan sai an kara shi domin a tabbatar da cewa an samu irin tafan da suka dace mu masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku musamman Julie Lazarus Gratiam da ta ba da umarni, ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fako hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane kalbi marar ilimi abun raina. Tuma da la'agai da Yusuf Harande, yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakon na farko ya fito ne daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Zargi da ake yi na akwai siyasa a cikin rashin tsaro da ya addabi yankin Arewa a gaskiya biri ya yi kama da mutum domin wata jam'iyyar adawa ta fara kamfe da rashin tsaro da Arewa ke fama da shi. Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito daga Salu Isa Fana karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya da Malam Ango Balabin makaranta ya wuri jihar Kebbi. suka ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku gaya wa mai girma gwamnan jihar mu ta kebbi tare da 'yan majalisa da su gaggauta daukar matakin gaggawa na kakkabar 'yan bindiga a karamar hukumar yawuri ganin yadda suke cin kare su babu babbaka na kashin mutane wanda yake sa har sauran garuruwan na jihar suke zuwa cikin yawuri domin neman mafaka wannan sako ya fito ne daga hassan dogon faci ba tsari sakonmu na karshe na cewa janye sojojinta daga mali da kasar faransa ta yi hakan ya yi daidai umma ta gaida aisha kasar mali allah ubangiji ya zauna muku da kasar ku lafiya da ba sauran kasashen afirka baki daya sako daga kawo mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga da kuma comrade adamu abubakar bajoga to madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin yanzu kuma ga maryam dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya Joe Biden ya amince ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin idan har Rasha bata dauki matakin soja ba akan Ukraine a cewar wata sanarwa daga fadar White House a jiya Lahadi. A sanarwar sakatariyar yada labaran fadar White House Jan Saki ta ce sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov za su fara yin tasu ganawar a wannan makon a Turai. Wannan tattaunawa ta diplomasiya na zuwa ne yayin da Amurka ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar rashi za ta kai farmaki a Ukraine. Firimiyan jihar New South Wales a ƙasar Australia Dominic Perrottet ya faɗa a yau litinin cewa ƙasar za ta fi sahun sauran ƙasashen duniya yayin da ta buɗe iyakokinta ga matafiya daga ƙasa da ƙasa bayan ɗage matakan COVID-19 da aka sanya kusan shekara biyu. a jiya lahadi kasar isra'ila ta ce za ta bar masu zuwa yawon bude ido da basu yi rigakafin cutar ba su shiga kasar daga ɗaya ga watan maras to masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya da kuma julie lazarus gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma mu da wannan la'asariyar baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum